Da ƙuri'u 135 daga cikin 171 ne majalisar ta yi na'am da wannan ƙudurin doka mai kunshe da wasu muhimman canje-canjen da suka shafi tsarin tafiyar da harkokin jami'o'in gwamnatin Nijar, cikin su har da batun mai gurbin zaben shugabannin jami'o'i da wani tsarin na daban, wanda a ƙarƙashin sa hukumomi za su samu hurumin naɗa irin waɗannan jami'ai. Mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa Honorable Irosani ya bayyana min dalilansu na amincewa bukatar gwamnatin ta Nijar. Ƙungiya ta Afirka gaba ɗaya wadda ke kula da jami'o'i cikin ƙasashen nan goma sha tara babu ɗaya wadda ake zaɓen shugaban jami'a menene tasirin a zaɓe shugaban jami'a kuma babu ci gaba ɗalibi ya zo ya shekara goma bai je ko ina ba ɗan talaka su ne ke wahala shi idan an zaɓe shi ji yake ya fi ƙarfin kowa ya ma fi ƙarfin gwamnati ba wanda ke iya mai magana alhali ba ya yin aikin shi. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta Sinex wacce ta shafe watanni tana yajin aiki akan batun zaɓe ko naɗin shugabannin jami'o'i ta yi watsi da wannan mataki da take ganinsa a matsayin wanda ya saba wa tafarkin demokuraɗiyya. Madam Fatima mai yaƙi ita ce mataimakiyar sakataren wannan kungiya. Kundin ƙasa ya ba mu 'yancin kuma mu ce ba mu yarda ba kuma ya ba mu hanyoyin da za mu kwatanta da ba mu yarda ba. To hanyoyin na da kundin ƙasa ya ba mu kuma hallo su za mu bi. Duk ƙasashen duniya an taru an ce babu abin da ake so kamar demokarasiya. Menene wara demokarasiya shine zaɓe. inda Nijar demokrasi ba abin kirki ne ba da su da kansu shugabannin da ke iko yanzu ba su shekara talatin suna gwagwarmaya don a zaɓe su. To amma majalisar dokokin na gargaɗin malaman jami'o'i da su yi karatun nutsu, don kaucewa aikata dukkan wani abin da ka iya dabaibaye al'amuran ilimi a wannan ƙasa. babu wani abu da za su yi bugun gaba da shi in ba cewa ba gashi nan ana gani a ƙas Kwararru ne su cikin ba da ilimi kuma ga shaida nan. A gobe Asabar ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu ke hallara zauren majalisa domin yi wa wakilan al'umma bayani akan matsalolin da ke yi wa sha'anin karatu tarnaƙi a ɗaukacin jami'o'in gwamnatin Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.